Salamu alaikum an rufe tashar jirgin saman birnin Tripoli da ke Libya biyo bayan fada tsakanin kungiyoyin mayaka guda biyu da ke adawa da juna har sojoji guda biyu suka rasa rayukansu kuma mafi yawancin jirage suka lalace. Sama da 'yan gudun hijira 167 ne suka gudu zuwa Habasha daga Sudan ta kudu saboda gujewar yangimu da yunwa. a maroko gidaje guda uku ne suka rigije inda mutane 23 suka rasa rayukansu a ciki har da wani yaro mai shekaru goma sannan da yawa suka raunata wata yar rajin adawa da wariyar launin fata afirka ta kudu mai suna Deni Godama ta rasu da shekaru 90 a duniya a ƙarshe adadin jama'a masu masifar kiba na ƙara yawa a kenya inda ƙungiyoyi masu zaman kansu suke hoɓɓasa wajen faɗakar da matasa akan illa kiba salamu alaikum it.